Jama'a tare da sallama shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitocin da suka hada da 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Akwai wasu tashoshin suma na FM da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. Idan aka je kuma sa kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alfa rediyo ko kuma a fada yanar gizon makatokan ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Daula Salim. Sai kuma ni Usman Ahmad. Masu sauraro yau Alhamis 16 ga watan Agustan shekara ta 2018 za mu yi magana ne akan mahimmancin aikin sa kai don wayar da kan al'umma game da kiwon lafiya da gano cututtuka kamun su kwantar da mutane. Haka yake mun ɗauki wannan darasi ne bisa ga yadda wata tsohuwar kungiyar ɗalibai mai zaman kanta a jamhuriyar Nijar game da ayyukan likita suka haɗa kai da ɗaliban da ke koyan aikin likita a halin yanzu wanda suke zagaye domin kungiyar na ci gaba da abin da ta saba duk shekara-shekara da ɗaliban jami'o'in. Shin me aka kafa wannan kungiya me kuma suke yi? abin da ya sa aka kafa su ne ya yi mu lokacin da suke a nan jami'a kun san jihar da magaran babban jiha ce da suka zo nan wasu sun zo daga sauran gundumomi kenan ba su san ba juna tsakanin sai suka ce ya kamata su samu wata kungiya wanda zai sa su 'ya'yan jihar su san juna tsakanin su sauran ɗalibai na sauran filiyar filiyar suna haɗuwa su tsara tana ta su da yara abin da za su yi a nan gaba na su ma fannin kiwon lahiya suka ce ya kamata su hito da wani abu wanda na duba kiwon lahiyar mutane wanda za su ƙara jihar al'ummar tunda shi ɗalibi ba kuɗi ba gare shi da zai ba mutane amma don wa al'umma yawa don taimaka ma al'umma abin da ya karanta ya zo al'umma ta yi amfani da shi madalla bayan tattauna a zauren muhawarar yau da gobe muna tafi da wasu amsoshin tambayar da muka mako a facebook da twitter sannan idan kuma akwai sauran lokaci za mu ba ku dama ku tofa albarkacin bakin ku ta lambar wayanmu. mu To yanzu kamar yadda daula ta faɗa bari mu faro da tambayar da muka muku a shafukanmu na abota muka ce ta ya kamata mu haɗa hannu domin yin aikin yaƙi da cututtukan da ke kewaye da mu kamar irin su ciwon sukari da hawan jini da makamantansu sai ku kasa kunnuwa ku ji wasu amsoshinku. To sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Baba Gana Alhaji Dabuwa Guru inda yake cewa salam filin yau da gobe shirin matasa hakika za mu iya bada gudunmuwarmu a wannan fannin kiwon lafiya ta hanyar samar da wani hanyar samar da duk wani bakon abu da muka ji a jikinmu da ba mu mm. yadda da shi ba domin mu garzaya asibiti. Mm, haka to sai kuma Maryam birnin Sokoto ta ce yau da gobe za a iya kaucewa kamuwa da manyan cututtuka idan kafafen yada labarai kun tashi tsaye da taimakon likitoci kuna wayar da kawunan jama'a gashi muna ta yi. Mm, sai Adamu M Aladamban inda yake cewa mataki ɗaya ya kamata mu ɗauka shine a kowanne wata mu dinga ziyarar asibiti domin sanin halin da lafiyar mu take ciki ku tashi lafiya yau da gobe. To mun gode ai ko da ma eh, sau ɗaya ne a shekara ka je akalla dai ka rage hanya. Ana son kaman duk bayan wata shida shida ne. To mm. yana da kyau kin ga haka. Eh, to sai kuma a sakon Rilwani Ibrahim London ba Adamawa ya ce abu na farko shine mu taya su da addu'a mu ba su abin da Allah ya hore mana kuma mu dinga ziyartar asibitoci da cibiyoyin kiwon lafiya Allah ya kara mana lafiya amin. To sai saƙon Alhaji Mele Yusufari daga jihar Yobe inda yake cewa mafita kawai idan yanayin jikinku ya canja to sai ku hanzarta sai ku hanzarta tuntuɓar likita domin tabbatar maku da lafiyar ku sannan a ringa bin ka'idojin shan magani. Hmm, haka yake sai maryam malam josh alsana faɗa daidai ta ce wayar da kan al'ummar shine kawai mafita. To sai Aminu Adamu Malam Maduri inda suke cewa salam yau da gobe ikon Allah. To hakika wannan hanyoyi masu sauki su ne kamar ziyarar likita a kan kari da kuma kiyaye hanyoyin kamuwa da cututtuka ku tashi lafiya uga kabara da tawagarsa. To mun gode sosai sai isa bakaniken waya Saddam ya ce uh, to abin da ya kamata mu yi shi ne kamar haka mu rika yawan ziyarar likitoci kuma mu da bada shawara ga 'yan uwanmu akan amfanin zuwa asibiti. To sai saƙon Muhammadu Sani Jangebe, Allah na faɗa wannan sunan daidai, inda yake cewa salam yau da gobe. Ni dai a yau ba zan ce komai ba, sai dai ina muku fatan alheri, amma zan kasance da ku domin jin abin da masana za su ce. Haka to sai kuma Jibrin Umar na basa ya ce gwamnati ta gina asibitoci lunguna da sako, kuma ta ɗauki ma'aikatan kiwon lafiya ƙwararru da kuma samar musu kayayyakin aiki masu kyau su kuma mutane duk wanda ya ji abin da bai lamunta ba a jikinsa kenan ya gaggauta mm, zuwa asibiti. To mun gode a cigaba da aiko mana da saƙonni. Haka yake. Mm. to haka yake sai mu ce mun gode da waɗannan sakonnin da kuke aiko mana to yanzu daula ai sai mu yi gaba kin san akwai tattaunawa a gaban mu eh to bari mu ji tattaunawar mu da wakilin mu Yusuf Abdullahi ya tattauna mana da matasa game da game da tawagar ɗaliban da suke masu aikin lafiya da suke Mm. gwajin mutane a jamhuriyar Nijar a kowane shekara. Eh kuma kyauta suke yin wannan abu. Eh. Tsoho kungiyar ɗalibai ce amma kuma duk da wa'incan sun fita wanda suka kafa ta to suna haɗa yanzu da sababbin ɗaliban da suke cikin jami'a suna wannan eh, aiki. suna gwagwada mutane akan cututtuka kamar su hawan jini da su diabetes a kyauta. Haka. Mm. ya dai kasance al'ada duk shekara a lokutan hutun ɗalibai waɗannan ɗaliban jami'ar yamai da ke karatu a fannin kiwon lafiya na shirya shi wannan zagaye na musamman a sassa daban-daban na jamhuriyar nijar waɗanda ke shirya gwaji na musamman kan cututtuka daban-daban ɗaya daga cikin mambobin ƙungiyar ɗaliban jami'ar yamai 'yan asalin yankin da magaram da kuma kabiru isa shugaban wata ƙungiyar matasa da ke gudanar da ayyukan sa kai a jamhuriyar nijar wacce ake kira mgcps a takaice to muktar da kai zan farawa shin wani karin bayani za ka yi muna game da aikin ita wannan kungiyar taku? Ita dai wannan kungiya mu ta haɗa ɗalibai na jami'a wanda suke karatu fannin kiwon lahiya kuma da sauran ma ɗalibai wanda suke karatu fannin kiwon lahiya na sauran ekol. Abin da ya sa aka kafa ta su ne yi mu lokacin da suke a nan jami'a. to kun san jihar da magaran babban jiha ce da suka zo nan wasu sun zo daga sauran gundumomi kenan ba su san ba juna tsakanin sai suka ce ya kamata su samu ta kungiya wanda zai sa su 'ya'yan jihar su san juna tsakanin su sauran jihar ma haka nan suke mm, wato suna tattauna tsakanin su. suna tattauna tsakanin su mm. yanzu da suka kafa kungiyar manna an suka tafi hutu babban hutu da ake ma vacance mm-hmm. sauran ɗalibai na sauran sauran filiyar filiyar mm, suna haɗuwa sauran fannoni yawa mm-hmm. sauran fannoni suna haɗuwa su tsara wanda abin da ake ce ma kurje vacance mm. a tunatar da yara abin da za su yi a nan gaba mm-hmm. na su ma fannin kiwon lafiya suka ce ya kamata su hutu da wani abu wanda na duba kiwon lahiyar mutane wanda za su ƙara jihar al'umma tunda shi ɗalibi ba kuɗi ba gare shi da zai ba mutane amma don taimakawa al'umma yawa don taimaka ma al'umma abin da ya karanta ya zo al'umma ta yi amfani da shi a lokacin na suka fara tsara zagaye na su je gari ruwa su zo da magani su gwada lahiyar mutane wanda bai da lahiya an muna da maganin mu bashi wanda yake da lahiya kuma sai a yi abin da ake cema depistage mm-hmm. to a haka nan suka fara kaɗan kaɗan tun shekara da 2002 suka fara wannan ayyuka yanzu har ya kai duka sauran jahohi su ma sun dauka suna nan suna yi cikin muna wannan ayyuka ne a cikin yayin mu wanda suka kafa kungiyar akwai wanda deja yanzu sun zama su ma masu koyarwa a nan abu da mummuni. Mhm. Wa fannin na kiwon lafiya. Yawa mhm. fannin na kiwon lafiya. Mhm. To a cikinsu ne akwai wani wanda ake cema Dr. Aminu su suka kafa kungiyar kuma shi specialist ne na harkar cutar sukari. Yanzu da ya zama specialist kuma suna da ong deja shi yana ɗalibi ya yi wani ayyuka sai ya gani ya kamata a kan abin da muke yi na da ya ƙara mana sauran cututtuka da suke damun al'umma fannin cutar sukari da cutar hawan jini hmm. to ong kinsu su ne suka kawo mana tallafi yanzu shekara hudu da muka fara wannan banda abin da muke yi da kuma mun ƙara Eh, depistage kenan gwaji na cutar sukari da cutar hawan jini bayan waɗannan cututtukan na diabetes ah, ah, ko ta suga da cutar ah, hawan jini mhm. akwai wasu cututtuka kuma da kuke kula da su yawwa daga mun je kowane gari an muka je akwai abin da ake cema consultation mm. kenan mutum ne zai zo ya haɗu duk matsalolin da yake da mm-hmm. duk irin cutar da kake da an dai muna tun da mu ɗalibai ne doktorori ne mu mm-hmm. duk abin da kake da ka haɗi muna iya gane wata cuta ce an dai muna da maganin a nan muke baka amma ban mu da maganin sai mu yi referen ka mu ce ma ka je babban likita ta da magaran tun da ga matsalar ka kenan a fara magani tun da wuri tun kafin abu ya zama matsala. Eh, Malam Kabiru, shin ya kuke kallon uh, wannan aikin na sa kai a fannin kiwon lafiya da waɗannan matasan suka kirkiro? Lalle abu ne wanda sun ka ɗauko mai amfanin ƙasa saboda sanin kowa ne kowa ya san cikin tsari na kiwon lahiya a ƙasar Nijar ka wasu suna wani slogan 'yan Dr. Furdimil Abidan. Mm-hmm. Don ka kenan kaga kowa san akwai karance irin waɗannan abubuwa mai duk da haka sun ka samu wannan nazari saboda jahilcin al'umma kuma wani bi ba za su ta likita akan wata cuta. To kaga shi ne sun kai tunani banda gidajen likita ƙanana-ƙanana da aka yi saboda a kusanci mutane su sun samu wannan tunani lokacin da gare su na hutu sun ba da kansu zuwa ga al'umma gasu ya zaman banza duk da ko cikin hutun ba zaman banza ake hutun da akwai masu tais akwai masu ayyuka gaba ɗaya mm. amma sun yarda su tai su iske wannan al'umma har garuruwa na ƙarshe kaga abubuwan da ya faɗi dai da ka jaya magana ka san magana ce ta mutane ƙwararre za su auna ka abin da gare ka nan kusa wani ciwon sukari da wani hawan jini su gaya maka kuma su baka shawara ka ɗauki matakin ne saboda IAB bitan waɗannan abubuwa na biyu kuma gashi da kan shahuɗi ya ce abubuwan da ya ƙarhinsu suna iza su can wajen likitocin da kamata su kula da lahiyarsu kenan bisa ga wannan abun sai a ce abu ne na kwarai kuma abu ne waɗanda suke na tabbat al'umma ƙasar nan za ta shi daɗin haka kuma tabbat su ma kan kansu za su unhwana ma ƙasa domin ƙasa ita ta ɗauke sun kai karatu kiwo haka nan ne ake so mm. wannan abu nasu abu ne mai ƙarfi wanda ya kamata mutane su mai da hankali gaba su goyon baya a kan shi ba da goyon baya shi na da yawa kawai da faɗi su ba kuɗi a gari to cikin ba da goyon baya kawai da kuke yi wannan kuma ba da goyon baya kuke saboda murya su za ta tahi nesa wanda ya shiya ya gane abin yana da muhimmanci waɗanda an nan gari su musu kama musu ga cewa mutane su hito tunda Allah ya ba da wannan sa'a mutane su hito a duba su abubuwan da kamata sai masa na shawara su masa na shawara tunda abin daga shekara zuwa shekara ne mm. to haka nan na da ana yin haka ina ganin kasan mata ta Nijar za ta ci gaba za a rage mana wata mummunar kalma a cikin sahu kasashe malam muktar me kuka yi la'akari da shi watakila wanda ya baku tunanin shirya shi wannan zagayen abin da muka yi la'akari da shi shine kamar yanzu Eh, na abin da ya haɗi mu gaskiya akwai karamcin manya-manyan likitoci wanda ake cema doktor na ɗaya na biyu kuma eh, akwai jahilcin mutane ciwo an ba ya kai inda baka iya tashi ba baka zawa likita na uku kuma ka san mutane ba su da hali saboda duk wanda ya zo likita ya san akwai kashe kuɗi to shine muka duba muka gani me yasa mu buma tashi ba mu je har wajen uwayen mu tarra su inda suke mi wannan aikin kyauta an ka ce kyauta ne mutane diya za su zo duk shekara muka tai sai mun samu cututtuka diya wanda suke ba mu mamaki a nan mun gan su a karanta a cikin liver mai an muka je can muna ganin su a wajen mutane wato a zahiri a zahiri wanda mu za mu ce musu ga abin da kuke da ga magani ko kuma ku je a ci gaba da tunda mu kwana uku kwana hudu sati ne muke yi kenan cuta ku ba a yi tiretanta ba a sati sai mu ce ga likitan da ya kamata ka je duba ka turke ka ci gaba da eh, tartamakin ka shi ne sa vraiment muka ce za mu ta har inda mutane suke kuma su ma yan uwanmu na sauran jihohi babu inda ba su je ba har difa difa har duk da ma abin da ake a difa yanzu haka akwai wanda suna nan suna yi aminu saudawa duk da matsalar tsaro duk da matsalar tsaro mm-hmm. kenan duka nijar ne mm-hmm. to anan kamar bayan kun yi gwajin kun gano mutum yana da wata cuta ko aka haka mi kuke mishi zan dau ma misali na kamar cutar sukari an muka yi gwaji tunda muna da aparai wanda surplus za mu san mutum yana da ko da mm. an muka yi abin da muka gani akwai lokacin da an ka gani cutar an hwara ce ta yi za ka ba mutum eh, kwansai shawara shawara mhm. na yanda zai yi furke abun kai ya yi ci gaba mhm. mhm. da faruwa kwansai kin wannan kadai ya isa a lokacin na an tana faru hari mutum ya kiyaye abubuwa da yawa akwai lokacin da yawa kai akwai lokacin daga mun gani mutum ya kai da wajen da kawai magani ne zai sha an bai sha magani yana iya samun complication abin da ake cewa babban matsala wanda za ta kai shi ga kwanci mm. akwai lokacin da an muka gani deja abin da yake da matsalar da yake da ban mu da maganin ta ma'ana deja ya shiga complication ya mu ce to mu rubuta takarda mu yi duka jawabin abin da muka gani likitocin da suke jihar da magara specialist manyan specialist su ma lokacin suna jami'a sun yi irin wannan abu na yanzu an muka zo kowace shekara suna ɗaukar mota su tarda mu hatan inda muke su da kansu su ma su sa bulu su yi consultation kyauta abin da ya kare mu da ja kahin su zo mun ware musu mun ajiye musu mm. suna zawa gani ne za su yi su ma an suka zo su plus sai su ce mutane to abin da yara suka gaya muku haka ne mu ta can babban likita furke a muku magani mm. wani irin matsaloli ne kuke fuskanta a cikin wannan aikin to wallahi a cikin wannan aikin matsala da muke fuskanta ba ta mu ɗalibai ba ce muta kama ba resource iman ba ce kama ba mu ba mm-hmm. ba masu aikin ba ne babu mm-hmm. masu aiki kowace shekara a kai su alhamdulillah mai matsala ta kuɗi ce da kayan aiki akwai ko bana ko bana da kat uti ya kamata mu hara wannan aiki wato tun hudu ga watan tun hudu da yawa hmm. amma rishin kayan aiki da basu faɗo ba a hannunmu an mana alkawali ya sa da muka kai shi hal goma ga wata kenan kayan aiki da kuɗi su ne ban da a kullum muna ɗarɗarkin eske wannan abin yi bana eske yi ba har da ta zo yadda na gaya ma kuɗi dai mutane ne wanda muka sani haka 'yan jiha wanda muke tsammanin sun yi wani abu to su ma bisu gane ba ne ko kuma gani suke dai bisu je ba ne suka ga abin da muke a zahiri kwa su ma wataran su ba mu wataran bisa ba mu yanzu dai babban partenar kimo yadda na gaya ma surtu a harkar gwaji shi wannan mu uban mu dr aminu shine ne vraiment yake kama mana ong ikinsu su ba mu kayan aiki su ba mu kuma 'yan kuɗaɗe yadda za mu yi aiki duka su suke ɗaukan an share harkar gwaji Manna sauran consultation da muke yi shine wanda vrema muke yawo wata shidda muke muna yawo muna neman finansa ya maganar hukuma ko hukumomi na fannin kiwon lafiya yawa to su fannin hukuma an ka ɗauka kamar minister de la santé a gaskiya har yanzu ban mu da wani tallafi daga gare su ko mun kai kun nemi tallafin wajen su Yawwa ko mun kai dose mun ajiye sai ka zo ka ji a ne dosiyan ka a ce ma dose har yanzu bai ma isa wajen ministar wata ran a ce ma dose ya bace a yanda muka gane waje ne wanda an buka da wani babba wani da kashi zai haɗa ka ko da shi minista waje ne wanda har yanzu wallahi ba mu taɓa samun tallafi ba a abubuwan wannan da muke aikin su ne muke yi ministar suna iya Daukan duka jiha takwas su ware kuɗi a shekara wanda za su ce ga kowace jiha a basu saboda aiki ne wanda muke vrema an da sun je sun gani da bai kamata ba a ce mun zo neman tallafi ma bare har mu rasa malam kabir ka ji irin tsokacin da su waɗannan ɗaliban suka yi eh, game da wannan aikin na sa kai da suke shirya a duk shekara eh, akwai matsaloli da suke fuskanta fannin abin da ya shafi tallafi wajen gudanar da wannan aikin. Komisiyon asar social ta asambile tunda akwai musamman dibitoci na komisiyon da ake cema komisiyon social ya kamata su samu nazarin su haɗu da wannan eh, matasan likitoci waɗanda ke wannan aikin na sa kai saboda su zama mutu suna gata su yi musu jagoranci bisa abubuwan da ya kamata tun da yanzu 'yan komisiyon ɗin ta yi rekomandasiyon ko ga wace institution ce nan mai kula da harkar kiwon lahiya abun a takarce a rubuce kuma a tsare ba abu wanda suka yi na ƙarfin jikinsu ba watakila ma ba za su iya ba kenan sai ka iske an samu tallahi babba wanda za su samu su yi aiki a cikin natsuwa kuma su samu yawan ɗimbin mutanen da suke bukata abun ya zama to tabbata kenan wannan rekomanda sai ta yi nake yaga hmm. kun magana um, majalisar um, magana ministan na kiwon lahiya ka kashi irin matsalolin da suke fuskanta to ka san shi ministar abu na mai yi shi na ta haya kenan ko an samu wanda ya san shi don ya kai ku ya kamata 'yan Nijar ko kuma duk wani ma'aikaci na gwamnati wanda ke aiki idan ya ga wani tsari wanda ka ci gaba al'umma ya rungume shi hannu biyu yanzu kawai cikin ƙasa irin wannan 'yan ana irin waɗanda abubuwa waɗanda ya faɗi ai abun dan mu ma nan sai ciwon hawan jinin shi taso mana wanda suke neman magani saboda duk abun da kamata na ci gaba al'umma na ya kamata mutum shi kama saboda Allah zai tambaye shi akan waɗannan ayyuka da shige yi mi kai yi ma al'umma ko kun bisa ga abin da an gaba ga tunda akwai ba babu ba duka birnin su bai wuce miliyan ɗari miliyan ɗari ko ba wani abu na abu cikin magana kiwon lahiya ba su ta ko ina ba haka kenan kaga abu ne wanda in dai akwai niyya akwai sa kai to abu na wanda zai yiwa mai na tabbata muku ya kamata ku samu ku ɗauki matakin na kwakware waɗanda kamata wanga abu shi ta yi ka san akwai neman hanya ina kamata a haɗu kenan da a ce yau kun haɗu da 'yan majalisa wani su suna ke kula da waɗannan abubuwa da yau akwai ranar fashin baki a ce inda sun kasa yin wani saboda al'umma ta su je kuma su kai al'umma zaɓe kai musu zaɓe kuma al'umma ta wakilta su domin su suka kula da su su kula da lahiyar su su kula da ilimin su kula da wani ci gaba nasu kenan waɗannan 'yan majalisa duk abin da za a yi nauyi yara ta kansu kuma ina tabbatar da maka cewa lalle wanga abu idan kun ka ɗauke shi zuwa ga wannan komisiyon har zuwa ga firzan dole na a kama muku wagga ta wuce amma ku ne ku gani wace hanya ta kamata a diba a gani shekara mai zuwa domin a tsara abu. Malam Muktar, me ne saƙonka zuwa ga al'umma da kuma hukumomi game da shi wannan aikin na sa kai da kuke yi? A gaskiya an akwai wani sako da zan ba da babu kamar in ce mutane ya kamata su gane. Wallahi wannan aikin da muke yi. Kaga an na misali bana saboda garab da aka yi ta yi akwai examen da bumi su ba mu daga wajen mu kamar kullum muna da kwarin gwiwa na mu je mu wannan aiki kenan mu akwai kwarin gwiwa yanzu sauran al'umma ta gane abin nan da muke yi dan su ne muke yi na ɗaya muna so an muka je duk inda muka je su huto da fifi aikin da muka je dan su ne su huto mu musu aiki na biyu kafin mu je aiki tallafin da muke nema ya kamata vraiment al'umma ta gane wanda muke zuwa wajen su su gane da abin da muke dan al'umma ne dan ƙasa ne muke yi wato dan kana magana wajen hukumomi wajen hukumomi garan furar ya hodi insha Allah daga sun zo duka eh, amikal ta jiha takwas za mu ga mu president president mu je mu nemi audience a assembly mu nemi commission kin wannan tunda an suka ga abin na jiha takwas ne tana yi wasu kama kowanne duka yin da ya faɗi budishekin mu kowace jiha saturn otor da di miliyon abin da muke yi hal magani hal kuɗin magani miliyan goma Miliyon goma mm. kenan an ka duba duka miliyan nawa ce bata kai ba ma ɗari jiha takwas miliyan tamanin mm. ko jiha bakwai tunda ya mai ita babu haka wata kungiya wanda na 'yan yamai. Wato abin nufi anan kamar kowace jiha idan aka bata miliyan goma. Idan aka bata eh, miliyan goma zai isa su yi wannan aiki mm. kuma a nan kuma lo wanda suke mana shi ma gaskiya za mu gode musu an ka ɗauka kowace jiha gaskiya dr spain ta jiha tana kama mu kullum da motar dr spain muke zuwa kamar university ta jiha da magaran ita ma tana bamu mota kamar nsp tana bamu mota to a gaskiya duk wanda suke yi su ma muna gode musu kuma muna fatan su ci gaba da yi mana kuma wanda su gane ba su ma su gane su san da wannan aikin don su ne surtu gaskiya dubtetuwa wallahi akwai wanda muke kai musu dosiye hal mu tafi sai a ce an kira ku ko kiran ku ba a yi su kuma suna nan dan al'umma ne kuma sun san wajen al'umma za mu je kuma har cikin ƙauyuka ne duka a program kin mu ƙauyukan da muke zuwa hemun haɗi duka to kenan gaskiya muna kuka muna meka kuka mu ga mutane su kama mana wannan aikin furke ya ci gaba na gode muktar eh, kamar yadda kuka ji waɗanda muka tattauna da su eh, da farko akwai muktar eh, miji taba ɗaya daga cikin ɗaliban jami'ar yamai da ke karatu a fannin kiwon lafiya sai kuma kabiru isa shugaban kungiyar matasa mai gudanar da ayyukan sa kai wacce ake kira mgcps a takaice a madadin su da nasiru tankare da ya haɗa mana sauti ni yusufu abdullahi da na jagoranci wannan shirin nake ce da ku mu kasance lafiya daga nan sashen hausa na muryar amurka. Aka to mun gode Yusuf Abdullahi da tawagar ka game da wannan magana ta aikin sa kai na harkar lafiya. To yanzu kuma kamar yadda muka ce zamu bar ku ta waya ku faɗa mana gudun ku to lokaci fa ya yi. To yanzu zamu mu buɗe maku lambar wayar mu kamar haka domin ku same mu kai tsaye ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin nan bari mu shakata. Somebody To haka yake mun samu wani ku alayi yanzu kamar yadda muka ce wane ne kuma daga ina? Salamu alaikum. To ina ga layin shi ya katse mm. daula sannan kamar yadda muka ce muna son ne mu ji kamar yadda suka ji wannan tattaunawa ta yadda wayannan mm. ma'aikatan ko in ce ɗaliban lafiya wanda sun gama sun zama likitoci sun kuma haɗu da wayanda suke karatu yanzu suna taimakawa mutane wurin yin gwaji da sauran suka dinga zagaye mm. an kuma duk shekara sai sun yi. To ga eh. wani alayi salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. To da muke tare. Kana tare da Iliyasu Abubakar Aikedi unguwar na Huta Fatuskun. To Iliyasu Aikedi ka ji yanda 'yan Nijar ko ce ɗalibai a Nijar da wata kungiya mai zaman kanta ta ɗaliban da suka gama din ma suke zagayawa don taimaka mutane su gane cututtukan da ke tare da su. Me za ka ce? Eh wannan abun da suke gaskiya abun ayaba ne da ɗalibai namu na nan Najeriya za su yi kwaikwayo da irin su da abun yaba ne abun da suke sai dai mu ce Allah saka musu da alkhairi hmm. sannan shawara na biyu kuma Mm. shawara na biyu ya eh. kamata mutum duk inda ya ji wani wajen shi a jikin shi ba daɗi ya garzaya zuwa asibiti wannan babban abin da ya fi dacewa kenan. Mm. to mun gode su ake di. To ga wani kira nan daga Bauchi. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Wa ke kan layi? Muna tare da Husaini Kaura ne daga karamar hukumar alƙaliri Bauchi State. To Malam Husaini barka da shigowa mm. wannan fage. Yawwa. wace shawara uh, za ka iya ba mutane game da yadda za su ƙara kiyaye lafiyarsu mm. eh to gaskiya ka mu dai a karkara dan iya cewa mutane su yi hankali da shan ruwa kamar irin na rijiya haka mm. Mm. to ai kuma shi suke da shi ba yanda ya za su amma akwai yanda ake eh. karewa za a iya dafa ruwa eh shine a nake san je ya ba su shawara eh, ka ba su shawara Eh to daman shawarin da nan bayar kenan a dinga tafasa ruwa. Yawwa yanzu na ji baka. <laughs> To inda nake gaskiya ba mu kusa da asibiti ko na eh. ka tafi ma. To hmm. mm, wannan sai mu kira ga gwamnati eh, kenan. Allah ya sa mm. mahukunta na jin ka mm. da ma masu hannu da shunde za su iya budewa su taimaka al'umma. To mun gode Malam Usaini bari mu ansa kira na gaba. Hmm. Hello? Hello? Hello, salamu alaikum. Wa alaikum salam daga ina kuma wake gana Hello, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Daga da magaram Habiba. Yawwa. Daga da magaram Habiba Halifa da magaram. To, Halifa muna jin ka. Mm. yawa wannan abu da ake a nan garinmu ne da magaram ake ko bara na je da kaina na mun kuma mun yi farin ciki da abubuwan da suke yi alhamdulillah kuma muna goyon baya da abubuwa da suke yi wallahi mun ji daɗi kware kware Allah ya ƙara musu karfin gwiwa mm, to mun gode sosai wallahi ta nan kuma eh, shawara fa eh shawaran da zaka iya ba sauran yan eh, uwanka domin su ma su je wajen gwajin nan mahimmancin gwajin da ka je mm, a takaice mm. eh, eh takaice abin da zan ce ya kamata a ce duk likitoci na ba ma nan da magaran ba ko na Nijar na duk duniya mm. a ce haka suke kenan suna taimaka ma 'yan uwa talakawa wanda za su amfana. Mm. Haka. To mun gode a Halifa. To mun gode a mm, Halifa sosai daga mm. da magaran. Kin ga kwarsai gashi mun rufe da ɗan Nijar. Eh haka eh, ne. Wanda aka yi a gidansu. Ga lokaci ya yi halin shi. <laughs> Haka yake mm. to da fatan duk kasashen mu na Afirka ko kasashen mu masu tasowa za mu ci gaba da taimakawa kanmu da kanmu saboda wani lokaci sai ka ce miki kanka kafin Allah ya taimaka maka. An ce rigakafi ya fi eh, magani. Haka yake Daula Salim sannan kuma kar a manta kamar kowace Juma'a gobe Allah ya kai mu za mu dawo ne akan abin da ya shafi nishadi al'adu zamantakewa sai a saurare mu don aji me za mu gutsuro ko ya kika ce mm, haka ne malam eh, usman to yanzu kan duka duka ni daular salim sai kuma usman ahmad kabara a madadin wanda ya ba da umarnin shirin wato daniel brown sai injiniyan mu na yau mr rob mclean kar a manta a shiga shafin mu na yanar gizo na hausa, kam domin jin dukkanin shirye-shiryen da suka gabata na yau da gobe ga wanda bai ji ba da sauran ma shirye-shiryenmu mu zama lafiya. gabansa a yau da malalaci eh, yau gyara suka sa a gabansu kwarai ba za su bare